wa wa salim ala nabiyyina muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin assalamu alaikum wa rahmatullah ciwon hakori mai kogo wanda ya kogo ya rami ciwo ne wanda yake da wahalar sha'ani duk lokacin da aka ce za a ba da magani akan abin da ya shafi ciwon hakori mai kogo to za a samu matsala shi yasa wasu da yawa suka ce idan har ciwon hakori mai koko ya riga ya rarike sai dai a fitar da shi eh akwai dalilin da zai sa a fitar da shi akwai kuma dalilin da zai sa ba za a fitar da shi ba su masana wanda suke da ilimi akan abin da ya shafi hakori, idan haƙorin ku ya koko ku je ku nuna musu kewayen hakorin, abin da ya rike hakorin, duk abin nan me ake kiran shi wannan dashi da ya rike haƙorin shi ne mahangan farko akan abin da yake ciwon hakori, menene ake amfani da shi domin tabbatar da ciwon haƙori da kuma magance ciwon haƙori mai kogo Suna na shu'aib ibrahim akrami mai gabatar da wannan shiri na tilawa online tv mai gabatar muku da shirye-shirye akan abin da ya shafi zamantakewa da addini sannan kuma da rayuwa sannan kuma eh, abin da ya shafi um, za mu iya kiran shi lafiyar jikunanmu Allah ya datar da mu ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke yi za su kira mu a waya da karfe goma sha ɗaya na safe zuwa hudu da rabi na yamma idan kuma kana buƙatar magani da muka haɗa ne za ka tuntuɓe mu ta test message ko kuma mu mu kira ka ko mu ce ka kira in halin hakan ya bada Allah ya mana albarka ci gaba da bayani akan abin da ya shafa hakori akwai wanda zaka ga hakorin ya rarike gefe gefen dadashin di ya saki zaka iya sa hannu ma ka tumbuke akwai kuma wanda kogon da hakorin yayi gefe da gefen shi sun kafu a cikin dadashin amma tsakiyar shine ya rarike wanda har zai zamanto ya rarike dadashin gaba daya amma gefe da gefen ko da zaka taba shi zaka je nan kakau to wannan shine muke ba da magani akan shi muke cewa ku gwada ba wancan ba wanda ya riga ya raga-raga wanda za ka iya bantale shi ko kuma hayya ne shi na kusa da shi na faɗa a wancan saboda bukatu ne suka ƙara idan bukatu suka karu da kuma tambayoyi to za mu kokari mu sabunta sai mu faɗa wa mutane abu biyu ne na faɗa a wancan karan wanda za a nema ai amfani da ciwon haƙori mai kogo wanda bai riga ya zama raga-raga ba wanda kuma jijiyoyin dadashin sun saki musamman wanda za a iya tumbuke shi wannan ba wani abu da za a yi mashi illa a cire amma wanda jijiyoyin suna nan a kafe a jikin da shi gagau amma kuma ya yi rami to ga abin da na ce a ɗauka guda biyu a yi amfani da shi a rika sawa insha Allahu rabbi wannan rarikewar da shi ya zai toho ya ci ko kuma haƙorin ya tsaya yadda yake abubuwa biyu ne da farko na ce saiwa saiwa ce za a samu saiwa ku ji ba ganye ba ba 'ya'ya ba duk abin da aka ce saiwa ana nufin jijiya sanya sanya uwar magani saiwarta ita ake samu in aka tuko ta tana nan zawo ganta kamar abin dawa dawa tushiyar dawa to jijiyar shi za a samu a kankare ko a dake ya zama gari ya zama gari idan aka dake sai a samu jarkan waka sai a hada sai a kwaba da ruwa sai a rika ɗiba na lakuta ana dannawa cikin wannan kogon illa iyaka za ka yi kwana goma sha hudu kana haka in sha Allahu rabbi in dai haƙori mai kogo ne wanda ba cirewa ya ba ya riga ya rattattake jijiyoyin da shi sun sake shi sun sallame shi in dai mai wanda jijiyoyi suke rike da shi ne za a samu waraka in Allah yadda jijiyar sanya da jarkanwa a kwaba a rika likawa wasu za su ce to sai ya bushe ko ko ba sai ya bushe ba duk yadda kai yayi amma an fi so a busar da shi ya zama gari idan kuma a ɗanyen ne za a jajjaga a sa jakan ma shi ma zai yi allah sa mu dace idan an gwada an gayi a sanar da wasu domin su masu aikata ina muku fatan alkhairi kar ku manta da subscribing dan allah da sharing da comment din wannan bidiyo muna muku fatan alkhairi ma assalamu